Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya asabar kasar pakistan ta ce ta kashe 'yan awari ashirin don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanonin soji biyu a lardin baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar sojoji akalla tara ciki har da ofisoshi biyu aka kashe a yayin da kuma su shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta ɓarke da tsakar daren ranar laraba a gundumomin nashki da fangur da ke lardin mai fama da tashe-tashen hankula Fadar sarkin Maroko jiya Asabar ta ce yaron nan ɗan shekaru biyar da ya fada wata rijiya mai zurfi ya kuma makale ciki na tsawon kwanaki hudu ya mutu. Sarkin Maroko Muhammad na biyar ya yi ta'aziyya ga iyayen yaron a wata takardar jawabi da fadar ta fitar. Masu ayyukan ceto sun fitar da yaron mai suna Rayyan daga rijiyar da daren jiya Asabar bayan wani namijin aiki wanda ya ja hankalin duniya. an yi ta aikawa da sakonnin nuna goyon baya da kuma nuna damuwa game da makomar yaron daga sassa daban-daban na duniya. Rayan ya fada cikin rijiyar mai zurfin mita 32 wadda ke cikin gidansu a ƙauyen Ikran da ke lardin Chufkyan mai cike da tsaunuka a ƙasar ta Maroko tun ranar Talata da yamma. Ya makale ne cikin wani matsatsen rami ta yadda ya kasance da haɗari ga masu ayyukan ceto su kai gare shi. Birane a ƙasar Canada ciki har da Toronto mai cike da hada-hadar kasuwanci sun fuskanci rudami jiya Asabar yayin da zanga-zangar da ake yi kan tilasta yin allurar rigakafin corona ta bazu daga Ottawa babban birnin ƙasar wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a samu tashin hankali tsakanin masu zanga-zangar goyon baya da marasa goyon baya. Zanga-zangar wadda ta samo asali daga Freedom Convoy ma'ana tawagar 'yanci wadda wata tawagar motoci ce da jama'a ta nuna turjiya kan wani sharaɗi na yin rigakafi ga duk matukin motar tirela mai son ƙetare kan iyakar ƙasar ta rikide ta zama wata dama ta nuna adawa da matakan kare lafiya da kuma gwamnatin firaminista justin trudeau dukkaninmu mun gaji da wannan wa'adin mai cike da tursasawa da zama tamkar cikin wani babban gidan yari a cewar robert wani mai zanga-zanga a toronto wanda bai bayyana sunan mahaifinsa ba ya ƙara da cewa mun so kawai muke mu koma rayuwar da muka saba ba tare da ɗirka mu kanmu wani ruwan guba ba wanda suke kira rigakafi. Sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta yi tayin nuna goyon bayanta kan batun amincewa da Kamila a matsayin sarauniya tana mai amfani da jawabi na musamman na bakin cika shekaru saba'in da ta yi bisa gadon mulki don shelar yanke wannan shawarar. wadda za ta yi tasiri kan makomar masarautar ta Birtaniya. A jawabin da ta yi a ranar jajibirin cika shekaru saba'in da ta yi kan gadon sarauta, sarauniyar ta bayyana abin da ta kira fata na haƙiƙa cewa Kamila za ta zama Queen Concert, wato sarauniya matar sarki, duk lokacin da babban ɗanta Charles Yariman Wells ya gaje ta kamar yadda ake kyautata zato. A fagen wasanni kuma ƙasar Kamaru mai masaukin baƙi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta zo ta uku. Daga Yawunde ga Muhammad Bashir Ladan da rahoton. Kamaru ta kwato mutuncinta a wasan neman fili na uku inda ta yi nasara kan Burkina Faso a bugun fenareti bayan sun yi kunnen doki uku da uku a mintuna casa'in. A wannan karamar final da aka buga dan wasan Burkina Faso Steve Yago ne ya fara zura kwallo a mintuna ashirin da hudu. Dab zuwa hoton rabin lokaci kuma mai tsaron ragan Kamaru Andre Onana ya zura ma gidansu minti biyar bayan an dawo hoto Dango Watara ya ƙara yawan kwallayen uku da banza kenan. amma 'yan wasan kamaru ba su yi kasa a gwiwa ba sun nuna kwazo cikin mintuna ashirin kafin a yi busan ƙarshe inda suka fanci kwallaye uku inda suka hada da stephen bauten a mintuna saba'in da ɗaya kafin kaftin vincent abubakar ya zura kwallaye biyu a mintuna tamanin da biyar da tamanin da bakwai yin haka ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu uku da uku a bugun fenareti kuma kamaru ta zura duk kwallayen ta biyar inda burkina faso kuma ta zura uku mai tsaron ragan kamaru har ila yau andre onana ya cafke eh, kwallon blati ture eh, kafin ambroise oyongo bitogo ya zura kwallon karshe magoya bayan kamaru suka ce hankalinsu ya kwanta wasa mun ji daɗi mun gode wa Allah sosai abubakar san. muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru to a gaida muhammad bashir ladan a halin da ake ciki kuma 'yar wasan zamiyar kankara ta kasar norway theresa johak ta ci lambar zinari ta farko a gasar olympic ta lokacin sanyin hunturu wadda ake yi a birnin beijing na kasar china ta ci wannan lambar yabon ce a jiya asabar a gasar mata ta tsohon kilomita goma sha biyar yan rasha natalia nafreva ita ce ta ci lambar azurfa sannan kuma theresa staloba ta australia ta ci tagulla. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. asalamu alaikum mai saurari yau kuma Allah kamo wajen sashen da ake kera tukunya da wasu kasa da abun yin masa haka da ke bauchi ƙasa ce ta masa. To saboda haka wannan wuri dai yana cikin kasuwan mu da lawan ne inda yake akwai wuri-wuri to kamar da na gama kuma sashe ne na waɗanda suke kera tukwane da zai sauran abubuwa to tare da ni zan so ka gabatar da kanka sunana haya bala malam yaya bala mm. kane ne shugaban wannan gu ni ne shugaban sana eh. to gashi na zo na same ka a wajen da kuke sana'anku kuma kuna yi ne don ku saya kuma ku saya yawa to gashi dai yanda yake wannan al'amari mm. ko za a gaya min yanda wannan abubuwa yake gudana yanda abubuwan ne yake gudana na fahimta abubuwa ne da yake bukatar jari mm-hmm. idan da jari za a zanna da yara masu dama kamar yara sama da shida ko zuwa bakwai mm-hmm. amma mutum na da karancin jari kaga dole yara ba zai fi ko mutum biyu ko uku ko ba to shine dai abin da yake tafiya to kamar wannan abubuwa su ga suna ina ganin yaran ka suna faman yin amfani da manya-manyan wato almakasa haka eh. eh ana tankwarawa a biginan a bigicen eh. to kamar wannan abubuwa da menene kuke yin wannan tukwane da sauran kayayyaki eh kayayyakin da muke da su alminon ne daga alminon irin su tafsalanda na mota su bulo inji su gearbox su gwangwanin maltina duka muna amfani da su yawa wato sayowa kuke kore tun da gungun na ai a jeji ne ai a juji ne muke dauka ko wurin zubar da shara yanzu ai malam ba abin da ba san darajar sa ba gungun na ma garanti ma ku ai yanzu da kudin ka ma sai ka neme shi ka rasa shi hmm. wannan haka yake a da kan shekarun baya da kayan yake samuwa da sauki kamfanonukan kuma sun yi karanci da suke amfani da shi kyauta ma aka kawo mana ba ma bukatarsa amma a yanzu da kudin ka ma za ka neme shi Maganar gaskiya kenan yanzu dai komai dai ah, ya zama yana da amfani komai yanzu mai amfani ne yanzu Masha Allah. Wani haka yake. Mm, to eh. kamar wannan ne ga su kashi-kashi ne akwai mm. manya akwai kanana mm. To ya kuke zubin su? yadda yake zubin su kowanne da mulinsa. Mulin babba daban na karama daban. Kuma aiki kowanne yadda za ka yi na babba haka za ka yi na karama sai dai zaman tona babbai zai fi bata lokaci amma abin da kai karama abin da kai babba ka za ka yi karama kowanne wato wannan kasuwa da kawai su abin da kuka fi yi kenan mu abin da muka fi yi kenan wannan shine muke yawa kamar a rana ah. kuna yin wannan kamar ah, tukwane din nan ah. kukan yi kamar gudana eh kamar an da kayan aiki a rana ita kamar lamba goma mukan yi guda ashirin a rana daya an da kayan aiki amma kayan aiki an babu shi shine duk abin da ya ga sai yawa amma an baka an da kayan aiki kan guda mu yi guda ashirin a rana kamar lamba sha biyar ita za mu iya yin guda sha biyar ko dozin ɗaya mu tashi yawa kamar lamba talatin na yi guda shida ko guda takwas wani lokaci su sai in tashi an da kayan aikin kenan amma an ba kayan aiki abin da ya samu da shi za ka yi amfani yawa da ke kayan yanzu ya yi karanci gaskiya yawa to ka ce kana samu ne daga top cylinder da wani injin mota ko hmm. ba ka ba haka ne a gurin yan gwamna eh a gurin kuka ji ku sayo ne su a gurin su hmm. yawa to kuma su yanzu majority su ma sun fi mu'amala da kamfani sai ka je kana gani ma kayan sai ka ga oh, ba kowa da sayar maka shi ba zai loda ne daga nan shi ma ya tafi da shi to kamar yadda ka ba da safin akwai lamba goma akwai lamba sha biyar mm. kamar nawa ne kuke sai da su eh kamar yadda muke sai da su ya danganci daga kan farashi ne yanzu wanda ka san kai bai haɗu ba kowa da farashin sayan da kaga ka samu haka da aka sayar a ce da kungiya da kuma kai ya haɗu ga kowanne farashi ɗaya ne amma yanzu abin da kaga kayi lissafi ka sai kaya kayi lissafi ka gada ka samu wani abu kawai kenan da ka sayar da kayan ka kawai wato kukan narka wannan abubuwa ne su aluminium eh, muna narka shi eh. shi kuma tukwane aka yi aka narka shi kuma ya ɗebi almino a ji a zuba musu yawa suna shan iska dan mintoci kaɗan sai a fidda su a ciro su yawa kuna musu wani fenti ne ko kuma eh ana musu fenti don kama da yan sari aka yan kai wa yan sari haka amma kamar masu so na gida wasu ba sa bukatar fenti amma kamar yan sari kan su zaka musu fenti yawwa kuma yan sadin su ne wanda za ku daɗe guna yanzu kaga kan masu kwaya wani ya saya kaga zai shekara ma bai zo ba yawwa amma da yan sadin su ne wanda dan sari in dai da kasuwa a yau ka masa ma a yau din ma zai sake bukatun wasu yawwa ah, to kaman idan muka bar magana tukwane muka koma mm. kaman tanderu na masa ba mm, eh. kaman tanderu na masa eh. gaskiya nan garin garin masa ne amma gaskiya ba ya tafiya gaskiya kaskon masu hmm. gaskiya ni ban san dalili ba amma gaskiya nan kaga dai daga jos na zo na zanna garin dama dan nan ne ma a jos na koya amma gaskiya jos kas koya funan ya fi nan ma tafiya dan sani ba ko daga can ana zuwa a sara ne nan din kuma sarin sa ya karanci amma gaskiya nan kan kas ko baya tafiya dan ka gani na zo ni na ke da aluminium ne eh, eh. to ko me yawa su kon kasa suka fi amfani a a jos din kenan ko ha ah, bauchi eh to ba zan yi musu ba hmm. gaskiya nan nan da ka iya kwanaki ba zuwan tambaye kaskuro ma'ana inda ka gani na zo da mai kasko mai talatin anan ni na zo da shi ni na fara yin sa anan amma da ke sai da kan a saya anan ma daga gombe a zo neman sa da na gaba da kasuwa ma na ma da bude shi yanzu yawwa to kamar me da menene suka fi dauka suka fi tafiya ni dai nan abin da dai fi tafiya a gona nan tukwanan kawai su ne suka fi tafiya hmm. yawwa kana da yara na eh a yanzu ina da yara guda hudu hmm. eh wanda ke su ma kansu sun isa su yi dukkan abubuwan da kamar wannan haka yake ko ba na nan kuma Allah ya za su yi bakin kokarin su eh to har ila yau da na dan za ku da kaɗan domin saboda duba wani mai kasuwancin na harkar era gwangwamin biredi eh? yawa wanda yake dai shi kasuwancinsa kenan yakan lankwasa ya kera waɗannan ah, alminiyan da gidajen yin biredi wanda kashi-kashi kala-kala da kuma ah, yadda zai fito masa to malam ko za ka gabatar da kanka Eh, da farko dai suna na usama almustapha baraya malam usama wani irin harkan kasuwanci ne ka kware eh gaskiya na kware a harkan kira kamar kiran gongomin biredi da tukwane sauran dai abin da ba a rasawa na amfani yau da kullum yawwa wasu irin nau'in gwangwamayen biredi kake yi eh ga sanan dai muna yin duk lafiya akwai manya akwai kanana akwai rawun akwai kokona babu dai karan da ba mai gaskiya akwai kala da dama sun fi isirin a kake samun wato kayakin da kake amfani da su wajen kera wayannan abu abin abin biredi eh gaskiya mukan samu a hannun yan uwan mu makera wasu kuma a hannun irin yan bola jarin nan duka da muna samu eh. da yake kasan sabo yana da ɗan tsada eh. ba mu cika sayan sabon ba amma shi ma an ta dauro akan saya eh. yawwa ta yadda muke samu to yanzu ga shi dai ma kaya yi wahala ba a samu sosai da ta ta dauro amma hakan ma dai ana yi ba fasa ba kamar wannan ah, kashi kashi ne akwai lafiya kace eh, akwai lafiya akwai lajan matansa akwai kokona akwai chocolate dibbe na bure da muka yi eh. kakan yi ne ko kuma dai akan sa ka ne kamar misali gidajen bread su zo su ce suna so ku yi musu yawanci gidajen biredi suna zuwa su ce mu musu idan mun gama na wannan wannan yana jira a gama wani a fara nasa wata ran kuma muka yi mu ma duk mu ajiye idan mai so ya zo ya saya shekara nawa kana aikin eh, gaskiya na jima ina yi inda eh. gaskiya tun ina firamare ke wannan aikin har zuwa yanzu eh. na gama firamare na gama sakandare na kara gaba ma dai kana kamar eh, makarantar gaba da sakandare eh university ko a ah, polin kwaleji ne kwaleji eh to ma kana koyan nan aikin kere-kere a ah, wancan ba aikin kere-kere ba ne eh. Wanda ya shafi dabbobi ok eh. to ah, kana da mata ne a ban da mata tukun nan eh a ah, to Allah ka ayi ayi irin abin da ya gudana kenan da na shiga kasuwar mu da lawan domin duba masu sana'ar saye da sayarwa dangane da kere-kere da suka hada da na tukwane kwaskon yin masa da kuma masu kera kwamagoman yin biredi abdulhab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Jama'a masu sauraro mu da sake saduwa a filin mu na nasihar Lahadi. Ina kuma fatan an waye gari lafiya ina mai suna Reverend Fada Moses Ma'aji, fadan cocin Katolika Diocese na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. yau ina mana kira da mu nemi ko da hanya guda ce da za mu bi domin mu ba da kanmu saboda kyautata rayuwarmu da rayuwar al'umma tambaya guda ita ce wace hanya ce za mu bi domin cimma wannan manufa ba hanya mai sauki fiye da hanyar kudaita ga salama adalci da tallafa wa juna ishara da shi yahaya mai baftisma ya yi wa jama'a kenan a bishara ta hannun luka sura uku aya goma zuwa goma sha hudu ƙasa da suka tambaye shi ko mai za su yi domin su wa hukuncin Allah shi ya hayya dai ya ce duk mai taguwa biyu ya raba da mara ita mai abinci ma haka ga masu karɓar haraji kuma ya ce kada ku karbi fiye da abin da aka umarce ku har ma ga sojoji ya ce banda kwace ko kazafi haka mu ma masu sauraro sai mu yi koyi da wannan musamman a wannan lokacin da jama'a na fuskantar mawuyacin hali na yunwa da annobar cututtuka iri-iri abinci sai mu ba da hankali kada su yi tsada fiye da kima mu kuma waɗanda allah ya ba mu zarafi domin mu zama shugabannin jama'a sai mu ma mu yi hankali kada mu ci zalinsu kada mu nawaita musu allah ya taimake mu allah kuma ya samu dace amin madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan tsutsar ciki wato stomach ko abdominal worms a turance wanda ke ɗaya daga cikin manyan nau'ikan ƙwayoyin cuta na hanji. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To likita masu sauraron mu za su so su san ma menene tsutsar ciki ko kuma macijin ciki kamar yadda wasu ke kira. Su tsutsar ciki ko macijin ciki kamar yadda ake kiran su wasu halittu ne dangin abin da a turanci ake cewa parasites. kuma parasites an muka yi masa fassara a cikin harshen hausa kamar wasu halittu ne da suke katutu su zauna a jikin dan adam to su wannan tsutsar cikin da macijin ciki suna zama ne a cikin hanji na bil'adama wannan su ne ake kira tsutsan ciki ko macijin ciki to likita me ke kawo tsutsar ciki to abin da yake kawo tsutsar ciki kamar bisa shan ruwa mai gurbatacce ko ƙasa wannan da muka sani wani ƙasa haka gurɓatacciya ta gurɓata da su ƙwayayen wannan cututtuka musamman yara ƙanana da suke rarrafe za ki ga sun ɗau ƙasa suna ci ko rashin tsafta mutum ya je bayan gida bai wanke hannunsa da sabulu ba ko kuma inda ba halin sabulun koda da toka ne da ruwa mai kyau mai tsafta a wanke hannu sannan rashin tsafta ta wurin zama muhalli ne ta jiki ne duka wannan yana sa a samu wannan eh, tsutsar ciki ko kuma cin nama misali wanda ko su kifi wanda ba a dafa shi sosai ya dahu ba to su ma wannan suna tattare da kamuwa da abin da ake cewa tsutsar ciki ko macijin ciki shin da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da tsutsar ciki to alamomi da suke sawa a gane mutum yana da tsutsar ciki ko babba ko yaro akwai ciwon ciki wani lokacin yana hadawa da gudawa ko mutum ya tajin tashin zuciya yawo yana cikan masa baki yana tarar masa ko amai ko yawan kumburi mutum ya ta gyatsa ko ya ta hutu sannan ta yawa ma mutum zai iya samun kasala da gajiya saboda duk abin da kake ci su ma suna ci maka ne da abin da ka ci ko mutum ya ga yana ramewa ka yin ta kama ma cikin zai rika ciwon da ko ta'awa ake yi gurin mutum zai rika jin ciwo sannan wasu kuma ma za su yi yin kamar akin wasu lokutan kuma ma mutum zai rika jin kaikayi a a dubararsa haka ya ta jin kaikai yana susa sannan eh, eh, wasu lokutan kuma mutum ma in yi bayan gidan kamar wanda ake bayan gida a waje da dai alhamdulillah najeriya ana ta kokarin kauda wannan yan bayan gida a waje wato open defecation kuma ana ta cin ma nasara to a karkara sosai in an yi bayan gidan a waje mutum ma zai iya ganin tsutsar karara to likita su suwaye suka fi cin karo da matsalar tsutsar ciki da suka fi kamuwa ko cin karo da wannan laruwa larura ta tsutsan ciki ko macijin ciki gaskiya yawanci yara kanana sun fi kamuwa da wannan larura ko preschool children wanto kafin a sasu a makaranta ko kuma wanda ma an yi enrolling din su suna makaranta din haka kananan yara dai amma kuma ba babba ba yaro kamar yadda na faɗa in har babu tsafta ba a kula da zuwa bayan gida a wanke hannu duka zai iya sawa a kamu ko mata masu juna biyu suma. To likita a likitance bayan wata ko kuma sati nawa ya kamata kamata mutum ya rika shan maganin tsutsar ciki? To shi magani na kariya ga tsutsar ciki ko maganin prevention yawanci ko kuma treatment din ana shan sa ne bayan wata shida shida. Nau'in magunguna kamar da ake ce musu ko albendazole ko mebendazole kuma akwai shiri na abin da ake cewa na mass drug administration da ake yi na shi wannan tsutsan ciki din saboda in kika tattara su gaba ɗaya rukunan su ana ce musu na neglected tropical disease diseases wasu cututtuka ma da ba a ma ba su kulawa sosai a wannan bangare na duniya tropical countries irin kamar Najeriya kenan da yawanci kasashen Africa kuma akwai ma specifically wanda su ana ce soil transmitted elements din kamar yadda na faɗa daga ƙasa ne cin ƙasa haka ko mata masu juna biyu ma wasu zaki ga sai su da ƙasa su rinka ci to su ma za su iya kamuwa da wannan tsutsun ciki din shi kuma mass drug administration din ana bi ne ko makarantu ko community saka gidaje gidaje ko kuma makarantu ana raba magani kenan sannan akwai abin da ake cewa MNCH week maternal newborn and child health week da ake sau biyu a shekara gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan lafiya da na ƙasa da na jihohi da hukumomin lafiya a matakin farko ana shirya wani gangami duk bayan wata shida shida to shi ba da wannan maganin shi ma ana sa shi a cikin rukunin magungunan da ake bayarwa a wannan lokaci na rabon magunguna na mata masu juna biyu da ƙananan yara likita wasu sukan ce yawan jin yunwa yana da nasaba da tsutsar ciki shin haka ne? To yawan jin yunwa zai iya zama hakika yana da nasaba da tsutsan ciki din ko macijin ciki. Saboda kamar yadda na faɗa miki suna cikin hanji ne sun yi katutu parasites ne kuma halittu halittu ne akwai flatworms akwai roundworms duka ga sunan kala-kala ne hookworms duk za su yi tsotsan jini da shi maka nutrients din da mutum ya ci. So dole kin ga eh, eh, za su ka rage adadin abin da mutum ya ci su ma suna ci maka da shi. So wannan zai sa a ji yunwa hakika kuma kuma wani lokacin ma yana rage jini na mutum saboda eh, suna tsotsan jini din kuma in an yi gwaji shine za a ga adadin jinin bai kai ba kamar aka yi hemoglobin ko paxel volume wanda da su ne ake gane yawan adadin karfin jini na mutum yawan tarin jinin za ki ga ya ragu wanda in yi tsamari ma za a iya samun wato ciwon anemia ciwon karancin jini to likita daga karshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu domin kare kai daga cin karo da matsalar tsutsar ciki da ma sauran nau'ikan cutuka. Shawarwari da zan bayar da dama na farko dai a san cewa ma za a iya samun wannan ciwo ya tsanani wato abin da ake cewa complications. A complications din nan kamar yadda na faɗa akwai ciwon karancin jini za a iya samun anemia kenan ciwon karancin jini kuma ko mutane wanda garkuwan jikinsu ya yi ƙasa kamar masu ciwo mai karya garkuwan jiki shi ma abin zai iya musu tsanani na wannan larura kuma zai iya sa ma hanjin yayi yi blocking daga nan kin ga za a iya samun intestinal obstruction kenan duka ana samu sannan kuma risk din hadarin shi ma yana da yawa ga mata masu juna biyu tun daman kin ga suna dauke da eh, eh, wata halittar jariri a cikin su jaririn kansa yana amfani da jinin su kuma ga wannan worms din shawarwarin da za a bayar a likitance shine mutum ya tabbatar yana wanke hannayensa yana inganta tsafta in ya je ban daki da kuma wajen in za a yi girki na abinci ko za a yanka irin ganyayyaki ko fruits haka 'ya'yan itace su ma a tabbatar da tsaftar su kuma kada a amfani da kifi ko nama wanda bai dahu sosai ba a dafa shi sosai su dahu saboda wannan kwayoyin tsutsen cikin da mace suna zama sosai suna son nama ko kifi su zauna a cikinsa a rinka kuma dumama abu sosai abinci in za a ci kada a bar shi kawai a ci da sanyi haka ko abinci ya kwana a ci haka eh, wannan su ne shawarwari mutum kuma ya kokari ya inganta tsafta ta muhallinsa da kuma ta jikinsa da duka inda yake ke zaune sannan kuma kaga masu cin naman alade su ma suna da kamar risk sosai na kamuwa da wannan tsutsan ciki da macijin ciki a hausance saboda shi naman alade gaskiya yana da high concentration na wannan din na tsutsan ciki da macijin ciki masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. duniya ana ta wani ba ana rawa Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.